a da wajen taron masu ruwa da tsaki da hukumar zaben najeriya a ta shirya wa jihohin adamawa borno da yobe a abuja gwamnan na jihar adamawa mr balajan gilari aka ruwaito shi yana yin kira da dage babban zaben da ke tafi har zuwa watan afrilu sakamakon matsalar tsaro da ake fama da shi lambarin da ya kai yanzu haka ma mahaifarsa garin madagali ke hannun mayakan boko haram to sai dai kuma kalaman gwamnan ya ja martani a ciki da wajen jihar adamawa alhaji umar duhu dan takara ne a inuwar jam'iyyar adawa ta apc a yankin madagali ya ce su kam sun yi mamaki ma da kalaman gwamnan jihar adamawan faɗa mutane daga sauran murya cewa wannan ra'ayi da ya faɗa na ji ra'ayin kansa ne ba ra'ayin mutane adama ba kuma mutane shashi da suke karkashin yan da ba saboda haka za mu je mu tsaya zaɓe za a zaɓe mu ko wanda muke son zaɓa saboda haka mu muka fi karta zaɓe na dindindin wannan kaɗai ya sai nuna shi gwamna cewa mutanen da karamar hukumarsa sun yi niyyar su shiga zaɓe da ya duba mai duniyar take ciki da kuma mai kasan take ciki a yanzu haka da ya kamata ya san cewa mutane suna ne zaɓe ana nema a canja wannan kasan zuwa samu zaman lafiya mutane su koma gida ai da aka raba katunan zaɓen dindindin zabe. zaɓe mutane da kashi casa'in da kuma casa'in zuwa casa'in da biyar sun karɓi katunan zaɓen nan wannan kadai ma ya na mutane cewa wannan mutane ma sun yi niyya suna jira su yi zaɓe ne. bai ba ku mamaki ba ganin kan cewa shi ma ɗan takarar kujeran majalisar dattawa ne. wannan ya nuna mana cewa kamar shi ma bai shirin shiga zaɓen ba wannan kuma kaga bai da hakkin magana don. shi ma wani kusa jam'iyyar pdp da ke mulki a jihar adamawa dr umar ado ya ce gwamnan ba da yawun al'umma al'umman jiharsa yake wannan kalami ba domin a cewarsa ko a kwanaki sai da gwamna ma ya buƙaci da ƙara wa'adin dokar ta bace a jihohin borno yobe da kuma jihar adamawan. na ji cewa amma da shi yan fito yan zai yana da garanti kan cewa za a yi ya ko ne zai lafa ne ba shi shugaban eh, ba hassan sojojin najeriya bai ce april da ya wuce na na shekarar da ya wuce kan cewa kuma zai gare ba ya gare ne so ta yaya gwamna zai ce mana wai ma da shi april ni ba yarda da wannan ba na san bai san me yake ma magana ba kawai yanzu ma dai al'ummomin yankin da ke hannun yan boko haram a jihar adama na fa ci gaba da kimtsawa don fuskantar zaben da ke tafen honorable adamu kamala shi ke wakiltar mazaɓen mijika ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ke hannun mayakan boko haram a majalisar dokokin jihar adamawan ya ce sun kimtsa wa zaben shirin zaɓe tun da shike akwai dokokin kasan da suka ce a rana kaza za a yi zaɓe kaza a rana kaza kada kwana kaza ya kai ba a yi zaɓe ba ai dole ne a yi shiri because ba wani kuma doka a ƙasa nan da zai yazo ya ce eh, a sake wani wani hanyar zaɓe banda wanda kundin mulki ta tsarin mulki ta fada. da kuma electoral act ta fada. da wasu tana kai ganin halin da ake ciki bai kamata ma a yi zaɓe a waɗannan jihohi ba. eh to wannan kamar yadda na ga maka nan zaɓe nan ba wai don dadi ake yin ta ba zaɓe nan kuma ba domin eh, a ce in muki mu yi zaɓen me ne ribanta ai ya kamata a gani domin in misali in ba a yi zaben ba akwai abin da zai haifa a idan ba abin da zai haifa a ya zama wajibi ne a yi zabe yanzu ma dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da koshin gwamnan zai janye takarar kujerar senata da jam'iyyarsa ta pdp ta bashi ko kuma ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya